Assalamu alaikum masu saurari barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. kamar kullum ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da shugaban Liberia Mrs. Ellen Johnson Salib. gana dai ta zo ne gabanin taron lamuran tsaro don zaman lafiya na birnin Dakar din kasar Senegal. Hakanan shugaban Najeriya ya rantsa da kwamishinonin hukumar zaɓe shida daga shiyoyin siyasa. Sakataren APC mai malabu ne ya ce ba za su daina aza laifi kan PDP ba. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zo ya hau kan karagan mulki ya tarar da baitulmali kwarangwal kuma mutane su yi tsamma. tsammanin cewa ba za a fuskanci talauci ba. Sakataren amintattun PDP Wali Jibrin ya ce ba za su sake zama da Madu Sharif ba. Maganar mu ƙara kira Sharif mu yi sulhu ba ta taso ba ko kaɗan. Duk mutumin kirki na Najeriya ya shiga maganar nan. Amma Madu Sharif ya ki. Ino Bala na Sharif ya ce su ma san makal. Abinda mutane suke ce bangare makafi bangare makafi ba bangare bane dun babu su ba yi su ba doka ba ta yi su ba ba a san da zaman su ba. Yayin da majalisar dattawa ta jingina tantance mago ya zama cikakken shugaban EFCC majalisar ta nuna alamun amince cewa da ciwo bashin dala biliyan talatin da gwamnatin buhari ke son yi nasira da malika murar amurka daga abuja haka ne to yanzu za mu kaɗa zauren jawabai daga dattawan arewacin najeriya dattawan da za su yi ma 'yan arewacin najeriya jawabai yau su ne amir na jihar katsinan najeriya na ƙungiyar 'yan uwa musulmi sheikh yakub yahya katsina wanda zai gabatar da kashi na uku na jawabinsa ga 'yan arewacin Najeriya da kuma rabaran kanan bulus sabo na majami'ar Anglican Ikara jihar Kaduna Najeriya wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin nasa ga Sheikh Yakubu Yahaya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Da dukkan alamu waɗansu ne ko su shiga rigar Fulani su farmaki manoma saboda tsokana a hargitsa ƙasa. ko kuma manoma ne suke shigan burtu a tsokani fulani a yi rigima wannan bai dace ba ko misali zarratin ya kamata fulani da manoma su yi ma kansu faɗa kiwon nan da ake da noman nan da ake ana yin shi ne don ci gaban rayuwa ne in kun tafi kun bar 'ya'yanku da jikokinku su wa'annan 'ya'yan da jikokin za su alkinta abin da kuka bari kamar yadda aka bar maku kuma kuka ci gaba da shi an wayi gari kawai ba mai ce ma wani bari ba mai ganin mutuncin wani sai kuma a wayi gari an biya bukatan wa'yansu Allah waɗanda suke da guri na su haifar da irin wannan don su cimma wata manufa a boye wanda ba a san su ba amma ta karkashin kasa su ne suke amfana da wa'annan rigingimu din. Saka ya kamata su zauna su fahimci junansu, Allah a ji sauki. Eh, komawa al'amura da suke kamar da ai da muka sani can da shekara hamsin sittin da suka gabata dai wahalan gaske ke al'amari ne na Allah yana yiwa a samu sauyi wanda zai kawo irin wannan yanayi din amma kamun a samu wannan sauyin na yanayi wace rawa za mu taka mu a matsayin mu na fulani misali ko na manoma to ita dai gwamnati ana kafa ta ne domin al'umma ta jawo musu alkhairi ta tunkuɗe musu sharri kusan komai yana hannunta arzikin ƙasa wanda ake haƙowa daga ƙasa ne wanda yake doron ƙasa ne in ma hatta wanda mutum shi da kansa ya nema ya samu za ka gwamnati ta ɗora haraji a kai ta karɓa banda wanda za ta haƙa cikin rami ta fito da shi ta sayar sannan kuma in kai noma za ta karɓi haraji in ka kai dabba ka kasuwa za ta karɓi haraji in ka gina gidan mai za ta karɓi haraji in ka ko wato da cikin ƙasa da sama duka baki ɗaya gwamnati na da hannu su kuma talakawa suna da haƙƙi gwamnati ta ba su abin da ake ce ma muqawwimatul hayat abubuwa na rayuwa ginshiƙan rayuwa wanda suka shafi na ilimi lafiya eh, hanyoyi tsaro eh, tattalin arziki ta da yake wato ainihin za a wayi gari ana da waɗannan ɓangarora guda uku bangare na farko shine abin da ake cewa middle class wato matsakaitan masu kuɗaɗen shiga ya zama su suka fi yawa ya zama marasa shi suna da karanci wato ba su kai yawan middle class ba sannan kuma na kololuwa wanda ake ce ma higher class su kuma su zama 'yan kaɗan ne 'yan kaɗan su zama higher class mafi yawa su zama su ne middle class na ƙasa kwarai su zama ƙasa da na middle class sosai ka ga abubuwa sun tafi bai ɗaya amma sai a waye gari kawai an karye wa'annan dokokin an yi waso so an yi wasa cika tashi shi ma rabaran kalan sabo ya ce gwamnati da talakawa duk a yi la'akari wajen ɗaukar mataki A jama'a salamu alaikum mai magana Rabran Kanan Bulus Di Sabo daga Gwada ku Kubau Lokal Gamman Ikara Diocese. Yau man fetur ya zama ba abu ne da yake daraja a duniya ba mu dubi kasar Saudiya wadda yanzu muna jin sanarwa cewa tana so ta rage ma'aikatanta saboda rashin kuɗi domin tattalin arzikin duniya ya faɗi domin dogara da mai yau ba abin dogara ba ne idan muka dogara da noma kowanne manomi zai samu abin biyan bukata za a rage manoma za a rage matasa zuwa birni yanzu noma na yake daraja ina kadari to yan uwa noman ba zai yiwu ba ya gwamnati sai da sa hannunku ku ba jama'a taki ko da daga cikin kashi ɗari a samu kashi goma na takin zamani wanda za a ba talaka daga watan ɗaya zuwa watan huɗu, a ce ya riga ya tanaji takinsa to wannan zai ba shi ƙarfin noma bisa abin da zai noma domin idan ba taki babu noma kuma ina kira ga manoma yan uwana da masu bi da masallata yan uwana yan uwa a wannan tsada da muke gani ta amfani abu ne mai kyau daga ubangiji don Allah shi ne da canji ya kawo mana canji mai albarka amma don haka ina kiran mu maza da mata kowanne magidanci ya yi tattali Allah ne yake azurta mutum amma ka yi kokari ka ajiye amfanin da kake ganin zaka ce daga wannan lokaci zuwa watan goma na cikin shekarar dubu biyu da goma sha bakwai domin al'amarin duniya kullum canjawa yake amfanin nan ko naira biyar za a siyar in aka ce sowa za ka yi a kasuwa ai abin tashin hankali ne gashi Allah ya wadata mu da al'umma masu albarka Allah ya wadata mu da 'ya'ya Allah ya wadata samar da jama'a to in muka adana amfaninmu muna ci muna sha za a samu zaman lafiya tsakanin mai gida da uwar gida za a samu zaman lafiya tsakanin 'ya'ya da iyali sannan kuma za a samu zaman lafiya da shugabannin ƙasa domin kana cikin kwanciyar hankali baka da tashin hankali ƴaƴanka ba za su tafi su bara ba wannan babban abin alkhairi ne duk abin da za ka yi in shidima ta kama ka yi ta daidai da abin da kake ganin karfin shidimarka kar ka wuce abin da yake zai ja maka damuwa don haka ina godiya ina kuma kira ga shugabanninmu ku yi adalci ga jama'ar ku ku yi adalci ga talakawan da suka zaɓe ku domin wannan zaben da aka yi muku kun zama wakilai ne wanda kuma muke sa ku zama wakilan mu na gari waɗanda za su taimaka al'umma gwamnoni su ma su je taki kamar da na roƙi shugaban ƙasa ya kawo taki akan lokaci su ma gwamnoni su je taki su ba ma jama'ar su to wannan in aka samu wannan zai taimaka wa ƙasa ƙasa kuma za ta ci gaba domin tattalin arzikin nan da ake ciki na yanzu akan faduwar darajar kuɗi dala ta faɗi amma irin abin da muka dogara ga man fetur yan uwa ba zai taimake mu ba a yanzu ita ma gwamnatin mu ga irin kaiwa da komawar suke yi to da a ce man fetur in ba shi noman nan da muka gada daga kakanni da iyaye kuma wanda shine ya dora kasar akan turbar da muke ciki a yanzu kada mu manta da shi jama'ar mu mu koma gona mu nemi na kanmu kada mu kada mu dogara da gwamnati ita kadai domin yin noman zai rage ya gwamnati tension na jama'a yin noman zai rage ya gwamnati tension na ayyuka wannan ne zai ba mu zaman lafiya ina fata wannan kiran da ne a wannan dan takaitaccen lokaci jama'ar mu za mu samu zaman lafiya jama'ar mu za mu koma gona jama'ar mu za mu koyi tattali jama'ar mu za mu koyi iya zamantakewa da jama'a jama'ar mu kuma za mu koyi zaman lafiya tsakanin fulani da manoma sannan kuma mu cire kabilanci na rayuwa Allah duk inda ya so zaunar da mutum shi zai zaunar da shi yan uwana daga ƙarshe ina cewa kuma kada mu manta a wata karin magana da yake cewa Allah yake yin bajimi sarki riga sai kiwo duk abin da zaka yi in ba Allah ne yi ba fa baka da ikon yi Na gode, na gode. mai magana Reverend Kanan Bulus Ji Sabo daga Ikra. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.